wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna tara ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau hudu ga watan shida shekara ta 2017 makarantar tafsiri tare da kokarin sanin ma'anonin alkur'ani wanda muke gudanarwa cikin wannan wata na ramadana a wannan masjidin sahaba da ke kungila a cikin garin Kano a jiya mun tsaya a kan ayata 283 a yau za mu ɗora kan ayata 284 ƙarshe-ƙarshen suratul baqara kenan na'am ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير نعم to jiya cikin karatunmu na maganar shaida din nan da za a karɓa maza biyu ko kuma mace namiji ɗaya da mata biyu kinan shaidu a ɓangaren dukiya ba ɓangaren rai ba nan ne ake sanya mata su shaida sannan kuma da ɓangaren abin da ya shafi al'amuran mata ana iya neman mata su shaida abin da ya shafi su su wanda kotu za ta iya neman su don su shaida a kan su in ba haka ba abin da ya shafi rai da harka ta shaida a ɓangaren zina duka ba a amfani da shaidan mace to malamai suka ce inda kuma ka sami namiji ɗaya shine shaidar babu na biyu kuma babu matan ya za a yi hadisi ya inganta cewa shi mai haƙƙi tunda ya samar da shaida ɗaya sai ya rantse sai a bashi haƙƙinsa inan akwai shaida mutum biyu akan abin da ya shafi mu'amala ta dukiya da kuma shaidar namiji ɗaya da mata biyu da kuma shaidar mutum ɗaya da kuma rantsuwa ɗaya an fahimta da kyau yana cikin cikin cikon karatun na jiya wanda ba mu sami gabatar da shi ba wannan aya Allah madaukaki ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da ƙasa lillahi na Allah ne mulkin sa ne halittar sa ne ikon sa ne gudanarwa sa ne wannan sifofi Allah ke da su ba mai su shi kana iya mulkar abu mulkin ka ne amma abin ya fi karfin ka wajen gudanar da shi masu gidaje nawa ne sun mulki gidansu amma gidan nasu ne amma ba su iya gudanar da gida mulki na iya gida kawai kenan sannan kuma ka iya mulka abu amma ba kai ka samar da wannan abin ba matarka da 'ya'yanka duka suna karkashin mulkin ka amma kai ka halice su an fahimta mai mulki na garin kano bayan Allah na garin Kano suna ƙarƙashin kulawarsa da mulkinsa amma ba shi ya halicce su ba ku haka iya gudanarwa za ka sami mai mulki kayansa ne amma gudanarwar gaba ɗaya gare shi in ya taro can can a ɓalle in ya taro can ka dubi gwamnatocin da muke fama can ana can ana fama da wancan ana ga kama an magance sai wancan su ɓalle can kaga duka wannan yana maka mulki ko da ɗan adam yake da mulki ba irin na Allah ba ne shi yasa duk wata siffa ta ubangiji in an siffanta shi da ita ko da abin halitta na da sunan irinta kar ka ɗauka irin ta Allah irin ta wannan abin halitta ne kuna ganewa da kyau lillahi ma fi samawati wa ma fil abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kuma a baya mun yi bayani cewa irin wannan su siyakin ba a adafi a kansa shi yasa aka fara gabatar da lillahi jaruwal majruh kenan na Allah ne abin da ke cikin samai da kasai ba za ka kawo wani abu kuma ka ce na wani ne ba kuna ganewa duk da a nuna mana mulkin Allah ibn kasir da yazo sai yake cewa Allah ne yake ba mu labari cewa anna lahu mulka samawati wal ard wama fihinna wama bainahinna wama bainahunna wa annahu al-muttali ala ma fihinna لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت duk ƙarƙashin nan ya fassara wannan Allah ne yake ba mu labari dangane da cewa mulkin sammai da ƙasa duka nashi ne wa ma fi hinna da abin da ke cikin sammai ɗin na halittu da kuma abin da ke cikin ƙasai na halittu sannan wa ma baina hunna da abin da duke tsakankanin su inda wata halitta tsakanin sama da ƙasa take rayuwa ita ba sama ba ba ƙasa ba to ita ma dai ta Allah ba wata halitta wacce take ba ta Allah ba wannan shine cikakken mulki kenan kuna ganewa da kyau wato shi ko malam da yazo sai yake cewa ya kawo abin da aka kawowa a wurin cewa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi na shi ne ba na kowa ba ne mulkinsu da ainihin gudanar da su sannan da kuma sarrafa su Ina na so a nuna maka kai bawa ya kamata kai makanka fada da kanka kai fa da ni da mu duka muna ƙarƙashin bayi na Allah muna ƙarƙashin halittar Allah muna ƙarƙashin mulkin Allah muna ƙarƙashin gudanarwarsa kai ka san haka na san haka rayuwata da rayuwarka tana hannunsa in ya so yanzu sai ka ji wani ya tafi to tun da haka ne mai wannan mulkin ya cancanta bauta ko bai cancanta ba shi ake kira tauhidin rububiyya tauhidin da ke nuna maka Allah komai nashi ne wanda shi zai wajabta maka ka yadda to kuma shi kaɗai za a bauta ma lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ad sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu idan kuka bayyana abin da ke cikin ranku ko kuka ainihin ɓoye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai maku hisabi a kansa. Kun ayar, wa in tubudu ma fi anfusikum da ke cikin zuciyarku in kuka bayyana shi kuka aikata ina aikatawa ne in na faɗi kuka faɗi fuhu ko kuma kuka ɓoye a zuciyar taku ku duka dai yuhasibu kun bihillah Allah zai maku hisabi a kan shi abinda kuka bayyana da wanda kuka ɓoye wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha bayan yayi hisabi kuma ya gafarta ma wanda ya so bisa mashi'arsa sannan kuma ya azabtar da wanda ya so bisa mashi'arsa domin dukkan ku mulkinsa ne bayansa ne halittarsa ne ikonsa ne amma dai duk abin da kuke yi da wanda kuka bayyana da wanda kuka ɓoye sai ya maku hisabi a kan shi bayan hisabin ne kuma a nan fa ya liman ya sha wa ya azibu man ya sha ya gafarta ma wanda ya so ya kuma yi azaba ga wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da ke gagararsa a cikin rububiyarsa a cikin gudanarwarsa da ikonsa wannan aya ibn kasir Allah ya masa rahma ya kawo ruwayoyi yake cewa wannan aya lokacin da ta sauka mai wannan aya ta firgita sahabbai sun firgita sosai sun razana kamar yadda ya kawo hadisin abi huraira Allah ya kara masa yarda abin da ya damu a ayar baya in ba manta ba ko a wata aya da take cikin surtu ali imran da za mu shiga insha Allah nan gaba Allah cewa ya kula in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu yalamhu Allah wato in kuka boye abin da ke cikin kirazan ku zukatan ku kenan ko kuma kuka bayyana shi ya alamuhullah Allah ya sani ma'ana abin da ka tsatsara a zuciyarka ko baka furta ba baka aikata shi ba Allah ya san da shi saboda iliminsa ya kewaye komai tun kafin komai ya kasance ya san da komai ɗin kuna ganewa wannan aya ba ta dami sahabbai ta firgita su ba don sun san ilimin Allah ya kewaye abin da ka bayyana da ma da baka bayyana ba Waya alamu mafi fi samawati wa ma fil ardi Allah yana sane da abin da ke cikin mai da ƙasa na halittunsa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan aya da wannan suna kama bambancin su a can Allah cewa cikin suratul Ali Imrana ko kun bayyana ko kun ɓoye Allah ya sani kun gane amma wannan aya ta ƙarshe ƙarshen bakara abin da ya firgita sahabbai da Allah ya ce ainihin wato yuhasibu kun bihilla Allah sai maku hisabi a kansa sahabbai suka leƙa suka ga to yanzu abinda da kaɗan ƙuƙula a ran kama shi ma sai amma hisabi sai amma muhasaba zuciya tana ƙuƙula abubuwa wani lokacin marasa kyau marasa kyau shedan ya zayyana maka abubuwa tsakaninka da mahalicci kai ta sawara abubuwan da suke inda za ka furta su kafirci ko tsakaninka da manzo ko tsakaninka da musulunci gaba ɗaya zuciyarka shedan ya zayyana maka kai ta sawarawa a zuciya suka to irin wannan batu cewa yanzu ainihin akwai ƙari wa qad akhbara fi hadhihi bi mazidin alal ilmi wa huwa al muhasaba waccan aya ta ali murana mun fahimce ta Allah ya san abin da ka furta da wanda baka furta ba da wanda ka bayyana da wanda baka bayyana ba mun gane wannan amma na akwai ƙarin bayani cewa wa huwa al muhasaba ala zalik Allah fa sai yayi muhasaba sai yayi hisabi akan har abin da ma kuka ɓoye hankalin sahabbai ya tashi ta ce wa lihaza lamma nazalar hazihi aya ishtadda zalika ala sahaba yayin da ayan nan ta sauka sahabbai ba irin mu bane kila kai ayan nan ka sha karanta ta ka wuce ba kama taba tunanin me ke kunshe cikin ta ba bai me ke kunshe cikin ta a ce za a yi maka hisabi da abin da ka bayyana da wanda baka bayyana ba har kai tunani ka tsaya ka ce to ya za mu yi kinan amma su sahabbai da yake kullun imaninsu da neman gafara su da neman su shiga aljanna kullun shine gaban su da aya ta sauka sai suka firgita wa khafu minha suka ji tsoron wannan aya da ta sauka wa min muhasabati lillahi lahum ala jalilil a'mali wa haqiriha sai an Allah zai masu hisabi dukkan abin da suka aikata dan karami da dan babba wa haza min shiddati imanihim wa iqanihim ibn kasir ya ce wannan ke nuna maka tsananin imanin sahabbai da ya kenan su da sakankan cewa da abin da Allah ya faɗi su fa sun yarda da shi ibn kasir ya kawo mana hadisin abu huraira wanda hadisi ne ingantacce wato yake cewa lamma nazala ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yayin da wannan aya ta sauka akan manzo sallallahu alaihi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ce yanda wannan aya ta sauka ma sahabbai ta sauka ma manzo ishtadda zalika ala ashabi rasulillah sai wannan aya abin yayi tsanani ma sahabbai yayi musu nauyi a wannan lokacin fa atau rasulullah sai suka ɗunguma suka taho wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sun majassu ala rukab suka zo suka gurfana akan gwiwawunsu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam abu ya dame su ga abin da Allah ya saukar ga abin da ya karanta masu waƙalu suka ce ya rasulallah ya manzan Allah kullifna min al'amali ma nuɗiku an kallafa mana ayyuka wanda za mu iya suka ce as salah. wasiyam wal jihad was sadaqa wannan duk an kallafa mana kuma duk muna ta yi sallah an wajabta mana muna yi hakanan azumi watan ramadana muna yi hakanan jihadi shi ma an saukar da wajabcin samun fita mun yi hakanan sadaka da ta wajibin da ta nafila duk muna yi wa qadi alaika alayka hadhihi aya to ya rasulullah an saukar maka da wannan aya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah an saukan maka da ita saboda haka wala ku mu muna ga anya zamu iya aiki da ita abin ya mana nauyi domin mai suna tunani waye ne baya magana zuci waye ne wanda bai sassaka abubuwa wanda suke zahirinsu da za a aikata su sabo ne wannan suka ce abin ya mana nauyi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم yanzu kuna so ne ku faɗi abin da ahalul kitabi guda biyun nan yahudu da nasara suka faɗa ma annabawansu gabaninku shi ni ma kuke so ku faɗa man kuna ganewa same ina wa asaina su haka yahudu suka ce haka nasara suka ce kuma haka kuke so ku ce man mun ji kuma za mu saba ba za mu bi ba bal annabi ce a a ahir ɗanku ƙulu ku ce sami'ina wa a ɗa'ana mun ji kuma mun yi ɗa'a gufuranaka rabbana wa ilaikal masir gafaranka muke nema ya ubangijinmu kuma makoma tana gare ka falamma aqarra biha alqawm wa dhallat biha alsinatuhum mai ruwaya abu hurairah yace yayin da sahabbai suka yi ta maimaita wannan addu'a da annabi ya gaya masu suka yi ta faɗin wato wannan kalmar cewa me sami'ina wa ata'na غفرانك ربنا وإليك wa ilaikul وأطعنا suka yi ta maimaita har sai da harshen sai laushi. sannan bayan nan mai ruwaya yake cewa bayan haka ta faru an zalallahu fi fariha. sai Allah ya saukar a bayan abinda annabi ya koya masu nan sai Allah ya saukar da aya ta gaba mu je amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ji abinda annabi ya gaya masu su kuma ya Allah ya san imanin sahabbai sai Allah ya saukar da aya amanar rasulu bi ma unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun amanar rasulu manzon yayi imani malaman lugha da tafsiri suke cewa ar-rasulu anan alif da lam din nan na ma'arifa ne wanda kina manzo amanar rasulu za a iya ce amanar rasulun ko sai amanar rasulu manzan ya yi imani kuna fahimta bima unzila ilaihi da abin da aka sauka zuwa gare shi min rabbihi daga ubangijinsa ya yi imani Allah ce wal mu'minuna da mu'minai waye ne sahabbai su abubakar su umar su usman su ali asaratu mubashirin bil janna ahlu badarin ba su ne gaban shi ba Allah ya ce wal mu'minuna zan yayi imani da abin da aka saukan mai daga ubangijinsa su ma mu'minan sun yi imani wal mu'minuna su ma da alif da lam dan Allah suwa zaka faɗi a wurin mutanen zamaninka in dai ana maganan muminai ko kaki ko kasu alƙur'ani, duk inda aka ce muminai rakamul awwal to sune ne su abubakar su umar su usman su ali asharatul bashir na biljanna ahalu badarin ahalu bai'ati ridwan da baqiyatu sahaba sune ne muminai na farko kafin kai kai kokari ka saka kanka ko ka saka wani shehinka ko wani waye naka su ne na farko duk ibadarka da ka sai dai ka taka bayan su su Allah yake nufi a wannan aya ku duba amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sai aka wakati ya jama'a qur'ani in aka sakai sai halaka in an riƙe shi sai shirya musamman a fahimce shi yadda magabata suka fahimce sahabbai tabi'ai tuba irin su imam malik kenan in aka bar wannan fahimtar tasu aka kama wata to halaka za a yi yanzu dan Allah in ba halaka ba a zo ana maganar muminai ka zare su abubakar su umar su usman ka zare su to suwa za ka saka ina adalci ta tare da kai ina adalci ina laifi su ka bar su sannan ka sako ma duk wanda za ka sako zai shiga ba zai shiga ba oho amma dai su ka bar su mana amma ya zama kai aƙida ka wai waɗannan su sai an cire su ba muminai ba ne sun yi ridda gadan manzo shimfiɗan manzo aisha uwar muminai hafsa bayan Allah matansa ‘ya'yan waziransa abokansa sai ka yi ƙoƙari ka fitar da su wai sannan ne aka yi imani sai ka da wannan aƙida wani irin wani irin tunani ne wannan kai da kake rayuwa irin ta yau misalai da yawa wanda suke ka zo ma'aikata da shugaba ka sauke shi ka duka sai can na ƙasa ne za ka ce shi wancan bai isa ba za ka zauna a wurin ka zauna da kai lafiya akwai wasu shugabannin wannan addinin da suka wuce su abubakar wurin suwa muka sami hadisin ƙur'anin suwa suka haddace shi Allah ya ba da shaida ƙarar a ayan nan ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kuna ganewa kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ilaikal masir Allah sai ya saukar da wannan aya hadisi ingantacce aka saukar ana nune me tabbatar da imanin manzo abinda aka gaya mashi yayi imani su ma sahabban da da suke wata fahimta na ya dawo da su su ma sun dawo sun yi imanin da shaida ta ubangiji sannan aka ce kullun amana kullun malaman lugha suke cewa wannan tanwini ne na iwaq magana ce ta baya ke karata kullun ai kullun minan nabiyyi ko minan rasuli ko wasahabati amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi dukkan wanda aka faɗin nan kafin nan wurin ba manzo aka faɗi ba da muminai to dukkan su kullun amana a larabci ana iya cewa kulluhum amana amma ana ana tanwin wanda ake kiran shi tanwinul iwak sai a kawo shi kawai sai a share magana kullun amana larabcin ka yaji wanda ya san larabci kana iya cewa kulluhum amana tunda ka faɗe su a baya sai a kyala ma da mirin kawai a kawo tanwini da a karfi wancan din kullun amana billahi aka sake maimaita sun yi imani da Allah imani da Allah yadda yake imani da rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa domin imani da Allah sai ya tattara wannan bangarori rububiya shine duk abin da Allah ke ba wani wanda yake tarayya da Allah wajen abin da Allah ke na halittarsa da wasu da ikonsa da mulkinsa da tafiyarsa rububiya kenan nashi ne mallakarsa ne shike da tasarrufi ruwan da muka sha jiya na daren jiya Allah ya yi shi ba kai saka ce wani ya isa digo ɗaya ba rububiya ce wannan kake tabbatawa ta ubangiji Ranan nan da ta fito ta tafi duk ta faɗi ce waye mu tashi mu sa duk rububiya ce ta ubangiji wani ya isa ya zo ya ce da shi suke da Allah wannan sun yi imani da wannan sannan haka nan uluhiyarsa sun yadda da shi kadai ake bauta ma duk wani nau'i na bauta ba a yi makuwa sai shi sannan sunayensa da sifofinsa sun kadaita tashi da su kuna fahimta da kyau shine amana billahi saka ce wa mala'ikatihi da mala'ikunsa mun yi bayanin mala'iku a baya nan ma mun kara babu laifi yau in ka imani da Allah shine kadai zaka bauta ma yana ganin ka yana cin ka yana biyar sace? sannan mala'ikun suna nan suna rubuta duk abin da kake suna nan tare da kai suna rubutawa mai kyau da mara kyau duk ka yadda da wannan za ka shiga wani lungu ka je ka barna Ya yasa an ce ah, billahi sai a ce wa mala'ikatihi ka imani da Allah kuma ka yi imani da mala'ikunsa da suke gadin ka suke rubuta duk abin da kake wa rusulihi da abin wa kutubihi da littattafansa al-kutubu anan jam'i ne na kitab littafan da duk Allah ya saukar su sun yi imani da su saɓanin yahudu nasara su za su yi imani da wannan na umarnu bi ba'adin wa nakfur bi ba'adin mun yi imani da wani sashen mun kafirce mu wani yasa yahudu suka ce sun imani da musa ba su imani da isa ba suka ce dan zina ne wa iya zubilla haka nan manzo sun imani da shi su ma kiristocin suka yi zo suka yi shirmansu isa din ma suka ce allah ne ba su imani da manzo ba ba su imani da qur'anin da aka sauka mana ba ya za ka kira su musulmi ko kuma wai addinin su karɓaɓɓe ne a wurin Allah kafirai ne an fahimta da kyau to wannan sun yi imani da Allah da mala'ikunsa sannan da littattafansa kakkaf ɗinsu sai dai suna aiki ne da ƙur'ani don shi saukar shi ya shafe waɗancan shi muhaiminan ne alaihim da aka saukar da ƙur'ani shi zaka karanta ka fahimta kai aiki da shi shine tsarin ka kai dan adam to sun yi imani da wannan sannan wa rusulihi da manzanninsa kakkaf ɗinsu tun daga annabi adam annabi ne har zuwa annabin ƙarshe shi manzo ɗin sun yi imani da shi Allah ce la nufarriqu baina ahadin da rusulihi mu ba ma rarrabewa tsakanin manzanninsa wancan da wancan mu rarrabe su ba ma wannan sun yi imani ana hakaito mana imanin manzo ne da na sahabbansa kuna ganewa da kyau la nufariqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabe ɗaya daga cikin manzanninsa mu ce shi ba mu yadda da shi ba ko mu tuhume shi da wani abu wa qalu sami'na wa dana Allah sai ya hakaito addu'ar da annabi ya koya musu ku yi ta faɗi sami'ina wa da'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal nusur sai Allah ya hakaito ta aya kun gane Allah ya faɗa mana abin da manzo ya gaya musu su ta faɗi a sannan sanda ya gaya musu ba so da aya ba kuna ganewa da kyau kar ku faɗi abin da yahudu suka faɗi a'a ku ce sami'ina wa da'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal nusur nan take sahabbai saboda su ba irin yahudu bane barin nasara ba nan take suka bi maganar manzo kuma suka yi imani har zuciya suka ta faɗi suna faɗi sai Allah ya kaito mana maganar wa qalu suka ce sami'ina wa da'ana kaga manzo ya faɗi su ma sun faɗi kina ko mun ji mun bi wa faranaka rabbana ka muke nema ya ubangijinmu in mun yi laifi abinda fahimtar mu da abinda muka yi to yanzu gafaran ka muke nema ya Allah wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take hmm. Allahu akbar ya kamata yan uwa wallahi tallahi billahi in har da wata aƙida da za a tallata maka wai ka rika sunsuna ta haba ai ina jin wata ce baki da shi'a ba wata ce ka ji fanan abin da Allah ya ce annabi ya gaya musu kuma aka hakaito mana wannan magana sannan yau wai wani ya zo yana tallata wata aƙida ta zagin sahabban manzo kai kuma wai haka ga akwai abin ɗauka abin kwaikwayo a gidan rediyo yanzu nan wani ke ga an sa wani yana cewa su ne shine zai tafsiri tafsiri daga kanan annabi zai rika faɗi daga kanan manzo zai rika kawo ruwaya wai waye kanan manzo aliyu duk wani tafsiri su sun jingine shi yanzu ba ruwansu duk wani kame-kame ne da biye-biye shi tafsirin da zai tafsiri ne na kai tsaye daga kanan manzo daga gidan abin da ya faɗi shi zai rika gaya masu ruwaya to wace ruwayar hasa haka ake ruwaya daga abu abdullahi ruwaya daga ja'far sadi ruwaya to wace ruwaya ta ka sanadin ruwayar amma da nan ibnu kasir na sanadin ne kawai ba mu karanta muku amma dai hadisin da ke nan na karanta muku shi akwai sanadinsa Haddasa fulan akhbarana fulan qala fulan har a gangara zuwa ga sahabi suna da wannan ruwa suna da wannan sanadin a maganar su ka taba yin sanadi na hadisi ba kada eh, hadisi ba kada sanadin sa in ka ce Ja'far Sadi ya faɗi bawan Allah ne na gari sai ka kawo sanadin da ya faɗi in ka ce ainihin abu abdullahi ya faɗi sai ka kawo ka ce alim na bi ɗalib ya faɗi sai ka kawo sanadi to babu sai a ce ruwaya ruwaya a ta halakar da mutanen ƙauye a ta halakar da matasa maza da mata kuma ba mutane da yake kai ka ce duk abin da ya zo wasu yadda ka san abin na haka suke amma in ba haka ba ni a fahimta ta kuma a wayewa irin ta yau ai ba aqida da in an tallata maka ita zaka yi fancakali da ita irin shi'a domin aqida ta take taɓa. ƙashin bayan musulunci wanda duk ya taɓa wannan sahabban da Allah ya yi adafin su da annabi manzan ya yi imani da abin da aka sauka mai daga wuni su ma sun yi imani sannan aka faɗa aka maimaita sun yi imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni ba sa rabe sannan kai yanzu ka zo ka ce sannan ɗan abin da suka yi na kuskure annabi ya dawo da su Allah ya hakaito mana abin da aka koya masu Allah ya ce wa sun ce kaga Allah ya tabbatar da sun faɗa abin da annabi ya sa su kuma sun fani ne da yaƙini da yadda ba wai kawai a'a irin abin da ne dai ka bi kawai kad dai a ce ba ba a'a Allah ya ce wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana to ka san suna ta magana ce wai ai sun yi wai ai wai ai sun yi ridda ne wai daga baya ne suka yi ridda daga baya yi ridda to yanzu Allah zai saukar da ayat da mu yi ta karanta ta har tashin kiyama akan wani bawan Allah da Allah ya san zai mutu akan kafirci na jin ba korance ni ba Abubakar a ilimin Allah na kudurar shi ta fil azal da Umar da Usman da Hafsa da Aisha in Allah ya san za su yi ridda ba za su mutu kan musulunci ba babu yadda za Allah ya kawo su da sunan san imani Allah ya yarda da su ayo na mu ta karanta su a tashin kiyama kan zamanin da ake saukar da Qur'anin za su yin a faɗi san yan na magana ta ƙare amma babu yadda za a sau a faɗi ayoyi suna nan haka suke har yau har gobe yau wani rana tsaka ya zo da mummuna aƙidar shi wacce take ba inda za ka kai ta ka tallata in ba cikin zunzurutun jahilai wanda ba san addini ba san kamai ba jahilci ma iri iri yau jahilci nan na wayewa kai da kasan tsari yau kwamfuta tana da wasu abubuwa manya manya wanda in kai tamfarin ɗinsu ka kwamfuta ka ta lalace ba abin da za ta maka kai ka san su to yau sadda kai tamfarin ɗin sahabban annabi kai tamfarin ɗin musulunci gaba ɗaya ka rushe shi ne ko ka sani ko baka sani ba dan ba kai yanzu ba daga bakin manzo ka ji qur'ani ba ba daga bakin sa ka ji hadisi ba shi yasa dole ne mu fahimci ayoyin yan uwa mu fahimce su kun fahimci wannan aqida da ake ta yada mana birni da ƙauye Allah ya kawo wani yanayi kaga an dan sansake su sun sauki amma suna nan saboda da aqida ta gini kan munafunci da taqiya to haka za a yi ta fama tunda haka alƙawari ne na ubangiji munafukai annabi ma ya zauna da su ya ta fama da su tunanan cikin ka yana cin dunduniyar ka yana neman halaka ka Allah ya muna maganin su to kun ga anan da wannan ya sauka maganar ba ta kare ba ko ma fa'alu zalika da saka Allahu da suka aikata abin da annabi ya umarce su su ta faɗin wannan suna neman gafara suke ta faɗi sai Allah ya soke wato ainihin abin da ya dame su fa sai Allah ya saukar da la yukallifu nafsan ka karanta ta karanta musu لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نعم الله مدوككي يتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah baya kallafa ma rai sai abin da za ta iya illa wus'aha sai abinda da take da ikon iyawa Lahama, kasabat ita rai abinda ta aikata na alkhairi lahana ta ne za ta gan shi gobe kiyama sannan wa alaiha maktasabat hakanan har wa yau abinda ta yi na sharri shi ma alaiha yana kanta za ta ga kayanta kowane in alkhairi za ka gan shi man ya amal da zaratin khairan ya rahu wa man ya amal da zaratin sharran ya rahu rabbana la tu'akhidhna in nasina ya ubangijinmu ka riƙe mu da abin da muka yi mantuwa wajen aikata shi au akhda'ana ko muka yi kuskure ala na'am shi Allah ya ce yaji. daga nan bayan wannan a zuwa ƙarshen ayar wannan ruwaya kenan ta imamu muslim Wani shi kaɗai ya infiradi da ita da sauran wata ruwaya da sauran malaman hadisi suka haɗu da shi cewa wannan aya fa anzalallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana sai aka sauka ma nabi da wannan aya ba rahama ba Ka kaga an jiki nan kukan da sahabbai suka yi Allah ya ji kuma ya karba yanzu ba zai kallafa masu abinda ba za su iya ba kun fahimta da kyau to me ba za su iya ba su dama abinda suke koka a ce abinda zuciyarka ta dan yi shirya shi shi ma sai an ma sa wannan ne suke ga to waye ne zuciyar shi ba ta shirya mai abubuwa marasa kyau kun gane da kyau to kaga sai Allah ya nuna ba za a kallafa masu abinda da ba su iya ba kun gane da kyau Allah ya soke wancan hukunci kenan amma dukan shi ya soke ko korabin sa shine malamai na tafsiri suke ta magana abinda ake cewa ma annashu yana da nau'o'i daban-daban akwai shafe hukunci gaba ɗaya akwai shafe wani yanki na hukunci to ayan nan in muka kalle ta cewa ita abinda aya take cewa wacce suka koka a kai cewa wa in tubudu ma ko ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah kuna ganewa idan kuka bayyana abin da ke zuciyar ku ko ma kuka ɓoye shi duka dai Allah zai maku hisabi to to akwai maganar zuciya akwai abin da za ta kulla ma ba kai niyya ba kuna ganewa akwai abin da kuma kai da kanka ka ni ka kulla shi kai niyya shi sannan ka kulla kuma kamara mata baya ta zuciya kuna fahimta da kyau na jin ba ku fahimce ni ba misali yanzu mutum ne kake so kamare shi haka mali ya bai da kyau ko kamare ya saboda me haka zalunci ne zuciyarka ta shirya maka haka Haka in ba ni ya kai ita ce kawai ta shirya babu na ka yunkurin kuma kamare shi ɗin? kuna fahimta da kyau amma idan da ta shirya kai ma akwai na ka yunkurin laifi nawa ne anan laifi biyu ne ita ta kwalla maka kai kuma yanzu akwai naka effort din a ciki na san kai marin kuna ganewa sai malamai suka ce to hukuncin da aka shafe wanda abin da zuciyarka ta kukkula maka kai ba niyyar ka ba kai shiri shi ba kai komai ba Allah ba zai kama ka da wannan ba amma abin da zuciyarka ta tsara maka mara kyau madauki barawo barawo ne ya shirya ya shirya ya tafi zai sata a gida ya tafi di ya gama shirin shi da ya je sai gama gadi to yanzu nan bai gama shirye shari ba zuciyar shi ce ta kulla mai je sata amma ya kama hanya ya tafi ko bai tafi ba yanzu mai hana shi yin sata da gadi da ya tarar da ba shi zai yi to to shi yasa a nan cewa abinda aka yi da aka ce cewa karka kama mu da abin da muka manta ko muka kuskure to kowane irin kuskure yasa ko a shari'ance akwai abin da za ka yi za a ce e, abin da kuskure tsakaninka da Allah ne ba zunubi amma tsakaninka da wani haƙƙi sai ka bayar na jin ba ne ba yanzu ka buge ma wani mota ka fasa mai danjoji bisa kuskure ya taka birki kai kuma ka zo ka buga mai aka tafi aka yi tashara ka ce to yanzu da ya kabiya ka ce ai bisa kuskure ne ya eh, bisa kuskure ba ka da laifi wurin Allah ko kaɗan ba za a rubuta ma zini ba amma yanzu tun da an bincike an gane kila da laifinka ka birki burki ne baka sa shi daidai ba ko kuma baka taka ba ka je ka fasa mai danjoji za a yi ma danjoji kuɗi ka biya kuna fahimta ya ce ai kuskure ne mun yadda kuskure ne wannan fa tsakaninka da Allah shine au akhdana ana kuna ganewa ba za a kama ka da laifi ba amma abin da ka shirya ka je bisa naka abubuwan da ka aikata abin ya faru bisa kuskure kamar yadda da yake ta faruwa direba ya tafi mota ta ta lashe birki yana neman a gyara mai take kafa gaba din nan duk abubuwa da wanda sa iya kawo a hadari akan hanya shi ya sani bai gyara ba bai abin da ba sai hadari ya faru ya buge wani ko ya ce to ya buge shi bisa kuskure tunda ba da gangan ya je buga masa ba amma zai azumi da ya shi za su ce ba su yafe ba su yayi me sai biya biya kuna fahimta da kyau kaga ashe hada din da za a tsakanin ka ne da Allah akwai wanda yake ba za a yafe ba saboda akwai naka gudunmuwa a ciki kuna fahimta da kyau to sai malamai suka ce aya nan ta shafe wani juzu'i ne na wancan muhasaba da za a yi kinan wanda zuciyar shi za ta shirya mashi abubuwa marasa kyau shi ma ya taimaka dan a yi abin sai dai ko daga baya abin bai yiwu ba to hisabi na nan sai a masa kun gane da kyau amma wanda ba ruwan shi zuciye shi ne shi dan yirya mai abubuwa bai ba to shi ne Allah ba zai kama shi da laifi ba kun gane da kyau haka suka kawo wannan bayanin anan wannan dai aya da muka ji bayan ta sauka lokacin a ruwayar wato ainihin ɗaya ruwa da ya taba tashi abu huraira wanda ruwaya ce ta anil ala an abihi an abi huraira yace da wannan aya ta sauka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qala sai Allah ce na'am naji kuna ganewa sai ya ƙara sauka da rabbana wala tahmil alaina kaga kamar duk abin da suke bukata ne ya ubangiji kada ka dora mana kar ka dora akan mu ko isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina nan ne ya Allah kar ka dora mana wani nauyi kamar yadda ka dora shi akan wanda suke gabanin mu sune yahudi da nasara in wani bin wani ya kashe wani sai an kakkashe wasu sannan shine Shi ne sakamakon kisan ɗaya na jin ba ku gane ba in wani je kashe wani shi ma ne zo to sai a sa su su dau makami su ta kakkashe juna tukun a kashe wani adadi to shi sannan Allah ya karbi tuban su to muka ɗora mana irin wannan wanda ya kashe wani a kashe shi shi kaɗai. sannan isran daga cikin na da ke kansu idan mutum zai ibada dole sai ya je ɗakin ibada mu kuwa a'a da inda an sanya ƙasa dukkan ta masallaci ce duk inda sallah ta kama ka sai ka yi inda ka rasa ruwa ka bugi ƙasan kai taimama kai ba abuwa ba ne har wa yau so idan najasa ta taɓa ka a wuri sai ka kankare shi in a tufafi ne ka kankare in a ka ne ka kankare sannan ya tsarkaka mun kuwa aka ce ruwa ka ɗauka ka wanke shi kenan ka tsarkaka kuna fahimta da kyau Fa irin wannan nauye-nauyen da ka ɗora ma wanda sai gabanin mu ya Allah Allah ka sauke mana shi kar ka dora mana shi kuna fahimta da kyau shine wato wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina nan ma qala sai Allah ya ce na'am naji sai ya ƙara sauka da rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya ubangijinmu kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba shine wancan abu da suka roka wancan abu na farko da ya dame su ko wala tuhammin ma la taqata lana kar ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba a ce zuciyarmu wani bin shaidan ya ta sawara mana ba marasa kyau har shi sai an mana hisabi Allah kar ka dora mana qala na'am kuma sai Allah ya ce naji kuna ganewa wa'fu anna waghfir lana warhamna kai mana afuwa ka gafar sannan ka gafarta mana kai mana rahama anta maulana kai ne majibincinmu fansurna alal qaumil kafirin ka taimake mu akan mutane kafirai ku duba wa'fu anna kai mana afwa al'afu shine kai laifin da za a kama ka da shi a hukunta ka sai ma afwa ka kyale ka gafara kuma shine gufuran daga rufe abu abin da yake karara sai a suturce shi kayi laifi gashi nan himili sai a sa a lullube shi kawai ko abinda <laughs> <laughs> abinda wasu suke wanda ba sai su yafe ba ko kayan gwamnati ba wanda ya sai yafe shi kayan al'umma wani bai ca an yafe mashi je ci babu dan kayan al'umma ne gofaran ba Allah ne shi an mai laifin ya ga dama sai ya rufe laifin kawai shine gofara na ka rabbana gafara ka muke nema mun laifin Allah ka sitirce shi karka bincika sannan warhamna ka ji kanmu jin kai shine rahama sa ka cikin jin daɗi cikin ni'ima ba ita ce rahama ba kana cikin rahama ita ce aljanna mm. Wani addu'o'i abin da suka yi Allah ya sauka kenan abin da suka roƙa suka zo suka koka ma annabi sai ga shi da annabi ya masu umarni sai abinda Allah ya ce so su yi da'a sannan su kuma za su sami abinda suke so sai gashi abuwa ba su ba mu ma yau gashi ta same mu yau in ba afuwar Allah ba da gafarar shi da rahamar shi za mu kai labari ne za mu kai labari a sai dai abuwa Allah da gafarar shi da rahamar shi ta muke roƙo kullum Allah ke mana gafara Allah ke mana rahama Allah ke mana afuwa suka ce anta maulana kai ne majibinci mu kaga mai da al'amari ga Allah kenan kai ne majibinci ba za mu iya komai ba sai ka jibinci al'amuran mu ya ubangiji da kai muka dogara saboda haka fansurna alal qaumil kafirin banda yi maka da'a da bin dokokin ka gefe guda akwai makiyan mu na nan muna fama da su ko ka taimake mu akan su kuna ganewa wannan ahli da suka sauka kamar yadda musulun dai yake faɗi a cikin wata ruwayar ya ya rawaito cikin hadisi cewa din nan wancan cewa annabi ce ya ce Allah cewa na'am na'am akwai ta ruwaya da ta zo da ɗan sun yi wannan addu'ar sai Allah ya ce kad fa'altu ita ce ruwaya ta Ishaq bin Ibrahim wacce aka kawo ta ita kuma ya ce rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qala ƙadi fa'altu da suka fara abu na farko rabbana ya ubangijinmu la tu'akhidhna in nasina karka kama mu da abin da muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure sai Allah ya ce dafa altu, <coughs> na aikata abin da kuka neman na aikata shikenan kun gane rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala qad altu sai Allah ya ce na aikata ya ga mu manzo rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih kala qad altu shi ma Allah yace na aikata muku wa fa'anna wa lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin kala qad altu duk gaɓoɓin nan addu'a ce sai yi Allah ya ce can ya ce ya ji wani ruwa ce na aikata to ka duba abinda sahabbai su ne sababin suka koka ma manzo manzo ya gyara musu fahimta su kuma Allah ya ji kukan su Allah ya yi mana afuwa dan ai hamu ne banda suka nema aka yi rangwamen mu yanzu ma yaushe ne wanda zaka ga wani zuciyar shi ta shirya mai ma je rataye kan shi ko ba haka bane kan ya ratayen ba sai zuciyar ta sa masa ba wani zuciyar shi ta tsara mai je kashe babar shi wani zai harbe wani waye ko ba haka ake bane wani za ta shirya sannan kuma daga baya imani ya zo ya bar abin bai ba bari sai a ce wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daidai time ne sai dauki wuce ne ba to alhamdulillah a nan yankuwa da muka duba sahabbai kullum an faɗe su ka ce radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare su amma matsayinsu da darajar su yan uwa duk ta wuce ne kake zato kai ka in ne kana da fahimta a gini to dole zaka gane wannan domin su ne almajiran manzo sallallahu alaihi wasallam su suka kwankwada a gaban shi su suka ji za ka ji sahabiyar ruwa ya ce sami itu, rasulallah naji ko an yi tafiya da mu wuri kaza ko wuri kaza ko waye duk amma waɗannan ka ce za ka aje su ba ruwan ka da su to abin da mu muke zato wani abu daban kake so ka zo da shi da sunan musulunci ba musulunci ba dai in musulunci ne to sarƙar karɓar shi su ne wannan sahabban su ne sarƙar shi da ta taho daga Allah zuwa jibril jibril zuwa manzo manzo zuwa sahabbai sahabbai zuwa tabi'ai tabi zuwa atba har yi gangaro zuwa gare mu kuma annabi ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum yin mutane karnin da na rayu ciki sannan mai bin sa sannan mai bin sa yin mutane kenan to kai kana ciki kana cikin wani zamani duk inda kake kowace ƙasa ce tana fama da irin abin da take fama da shi na sabon Allah amma kullum wa'azin ka kai akan sabon manzon Allah da kokarin ka rushe su ka zo ka gina mutane akan wani abu daban wanda ba addini ba to matasa kuna da aiki babba domin yakin ba na wai malam wani ne da malam wani ba aiki ne na kowa sai ka tashi birni da kauye in a ƙauye kake ka rika kai ziyara kauyen ku kada wani ya zo ya ɓata matasan ƙauyen ku kai kana nan a taimaka da sunna za ta saɗaɗa ta shiga ko'ina cikin birnin da ƙauye yanzu wannan karatun da ake ɗansawa a rediyo da ake bugo waya daga ƙauyuka ana jin daɗin karatun kaga kuɗin da wanda suka nemi a ɗan ba gidan rediyo muna ganin kaurinsu ashe da za a yi raba kuɗin akan amfanin da ake amfanuwa ɗin sai kaga abin ba wani abu ne abin da addini yake bukata ina mazajen da za su taimaka mashi ina masu kuɗin da za su taimaka mashi ina yadda za a yada shi shiga ko ina amma muka zauna muka ce ai ba komai kowa ya abin da ya ga dama a a shi an ci ai ba za su suna nan suna nan sun lamu duk kulle-kullen da ake shirya ma munafukai ne duk kulle-kullen da ake kulla ma ƙasa akwai hannunsu a ciki Allah ya sauƙaƙe muna fata Allah ya shirye su in masu shiryewa ne in ba haka ba kuma sai mu ci Allah ya mana maganin su to yanzu mun zo ƙarshen sura kenan ko wansurna alal qawmil kafirin kinan banda azumi ne mu ce to sai mu walima ko ah, mana bakara an gama bakara ya samu asar daga umar dan haɗa, ya gama karanta ta yayi walima na jin daɗi da murna ya karanta bakara ya sauke ta kuma mun karanta bakara daga bara zuwa bana banda azumi ake son ce to ku kawo abincin walima amma tun da azumi ake yi to yanzu sai mu dan karasa abin da muka karasa amma ina ga bar mu tsaya a nan tala ali marani in Allah ya sa muna da rai gobe sai mu shiga kafin mu shiga akwai wasu hadisai hadisin farko hadisin da ya zo ruwaya ingantacciya ta abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda hadisin wato hadisin muslim ne shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwayan guda biyu ne dukkan su dai kusan abu guda suke koyarwa inna allaha katabal wato katabal hasanati was thumma bayyana zalika Allah ya rubuta kyawawan ayyuka da munana saboda haka kuma yayi bayanin kowane ga aikin da zake ka sami lada ga aikin da kuma wanda zai iya je auka cikin zunubi Allah ya tsare mu wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanatan kamila duk wanda ya aikata kyakkyawa wanda ya himmanci ya aikata kyakkyawa bai sami aikata ta ba to za a rubuta masa kyakkyawan lada kwaya ɗaya kun gane wa in hamma bi hasanatin kuna ji can wurin bai aikata ba to yanzu har wa yau fa in hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kataba Allahu inda wa hasanatan kamila ina kamar a maimaita ko wa man hamma bi hasanatin fa lam ya'malha kataba Allahu inda wa hasanatan kamila wa yana hamma bi haka yanzu nan can bai himmantu ba ne faman hamma bi hasanatin kuna fahimta lam ya amalha ya himmantu kai ne kai niyyar aiki alheri za ka yi sai kuma baka sami dama aikata ba to sa rubuta maka kyakkyawan lada kwada kuna ganewa to ci gaba zai ce wa in hamma bi hasanatin lam ya amalha kataba Allahu indahu hasanatan kamila ni sai da ji kamar maimaita ne ina falam ya ha har ta ma ta farkon falam ya ha kuskure ne wannan na rubutu wurin shi bin kasir ta farko falam ya ha ne wa in hamma biha fa ha wancan kuskure ne mai mai ne na rubutu yace wa in hamma biha fa amila biha katabaha Allahu indahu ashara hasanatin ila sabu'umi'ati dha'fin ila adhafin kasira idan mutum ya himmantu zai kyakkyawa sai kuma ya aikata kyakkyawan to za a shi lada goma ne kyakkyawan lada goma sannan daga goma a ninka ta zuwa kashi ɗari bakwai daga nan kuma har zuwa ninkin ba ninki mai yawa kun gane kashi biyu wancan ya yi niyya bai sami ba za a shi lada ɗaya to sai dai fa Allah shine masanin niyya fa dan kada wani kawai ta shatan abubuwa haka da magana ya ce ai nayi niyya yau zan zan ciyar da miskini biyar sai zo bai ciyar da ko ɗaya bai ce ai ya riga kulle ne za a ba shi lada shi Allah ya san niyyar taka ta gaske ce ka himmancin ka himmar abin ne Allah bai ba shi ya sani kuma da kyau idan ka aikata za a baka kyakkyawa goma ko zuwa haɗari bakwai ko kuma ninkin ba ninki Allah ya san adadi sai annabi ke cewa wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasana wanda ya himmantu zai yi mummuna ita kuma ya batta nan jin tsoron Allah ya tuna abin nan bai dace ba ya watsar to sai a bashi lada kyakkyawa zai yi saƙo sai imani ya zo masa abin nan bai dace ba na tuba Allah to sai Allah ya bashi lada ya ga girman Allah ya gane girman zunubi bai da kyau ya bari za a rubuta mai lada kuna ganewa to ka dubi wannan wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu indahu sayyatan hasana idan ko ya himmanci da mummunan kuma ya aikata mummunan to sai a rubuta mai sayyi'a wahida laifin sako kwaya ɗaya tak ka dubi rahamar Allah rahama ta ubangiji kai masa laifi ya baka in ka baka tuba ba zunubi daya in ka tuba kuma ya shafi hmm. wancan kuma ka himmanci za ka yi kyakkyawa da kyakkyawa ne baka yi ba a baka lada hmm. ka himmanci za ka yi sako ka tuba a baka lada baka yi ba ka samu ka aikata kyakkyawan baya fara lissafi daga ɗaya sai dai daga goma hmm. yawa ɗauka za ka ba da dubu ɗaya a baka dubu goma da riba ko babu to daga nan ka kuma sai a baka dubu ɗari bakwai mm. sai a tafi iya adadi Allah ka ya san shi wannan na karanta mana hadisin na musan muhimmancin shi ya ƴan uwa saboda haka sai mu lura da kyau maganar iwa da aka yi na canjin wajen waɗannan sahabbai lokacin da suka yi ta neman abin suna kokawa malamai suka ce ai wato wani hadisi da ya zuban da wancan afwan hadisi ne shi kuma na uku an abdullah yake cewa su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam waswasa qala tilka mahadul iman aka tambaya annabi game da waswasi da shaidan ke jefa ma mu'mine wani lokaci ka tafi kai ta sawwara abubuwa marasa kyau amma sai ka rika damuwa bayan ka abin kai ta tunani me yasa ma har zuciyarka ta sako maka wannan sai annabi ya ce ya wannan tsuntsan imani mm. imani ne yasa kake damuwa da abin da shaidan ke kulla maka kake bakin ciki ba ka aikata kuma kake bakin ciki da abin da ke saka maka kun gane da kyau ana samu wannan ko ba a samu wannan kenan bayan nan sai maganar shi ma labakar gumi nan ya ce fa'ida hadisi ne ya ɗauko shi shi ma ingantacce hadisin abi masa'udin ya ce manzo sallam ya ce man ƙara abil ayatai min akhiri, suratul baqara fi lailatin wato kafatau duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara a daransa in zai kwanta to sun isa masa sun isa masa alamai suke ta sharhi sun isa masa kamar ya sai sun isa mai daga sharin shaida? Allah zai kare shi ko haka shi malam ya kawo bayanin sun isa masa daga sharin shaidan a'a sun isan masa ne wato ainihin daga kiyamun laili kila baka sami kiyamun laili ba wani nauyin jiki da bacci ya sa dole ka kwanta amma sai ka karanta su ainihin guda biyu to kamar sun san maka a matsayin kiyamun laili da nauyin jiki kila hana kai ko wata larura haka dai fassara daban-daban amma na bi a dunkule kawai cewa sun isa masa Ya'yan uwa me saukin karanta su amma sau da yawa za mu yi bacci ba mu karanta su ba daga amanar rasulu zuwa ƙarshen ta ina jin minti biyu ya ishe ka karanta amma sai ka ta share bacci ba kai ba suna cikin askar na kwanciyar bacci da annabi yake baya bari amanar rasulu to ka ɗauka kariya ce daga shaidan ka kwanta kai baccin kalami lafiya duk abubuwa da zai ta sa maka na abubuwa duka sai ka huta da su ya'yan uwa muka duba wannan bayani da ake a suran nan da wannan falala da take da ita ita ce sura wacce take mafi girma a cikin alkur'ani ita suratul baqara kenan ɗan uwa ita ce sura wacce take shakundum a dan komai ba saboda bayanai iri daban-daban da ta kunsa kamar yannan wurin malam Abubakar gumi yake cewa ƙarshen tafsirin ta da yake cewa ita suratul baqara tana da falalu da ana kiranta ma wato da cewa fusbatul qur'an wato kama wani tanci ce ta alkur'ani sannan haima awul madina ha ala mu'uzami usuliddi saboda ta kunshi manya manya abubuwa na addini ba zama ka faɗo su rukunin imani guda nawa guda nawa guda hudu dai go ko ba hudu bane amanna billahi kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi kaga an ga ma rukunin imani guda hudu nan take usulul iman can baya wajen laisal birra an tuwallu ibala da mashirki wal magharibi mun karanta wasu rukuni imani na wajen biyar ko kun manta arkanin na imani duka usuli dini gaba ina cikin ta wa furu'ihi da rassansa bara da bana aka fara sa karatu daga ayoyin hukunce-hukuncen azumi uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila sai ka ce kamar a ci gaba da saurin karatu ne da ake bayanin hukunce-hukunce ba muka karanta baran nan magana ɗalaƙi ne magana waye duk da saki ne da su idda idda ta kaba idda waye sha kundum ce ita sun bakara yan uwa sannan wal irshadu ila kasirin min masalihil ibad da yawa daga cikin shiryawa da nusarwa da take yi masu yawa ga maslahohi na bayi duba aka zo aka yi mana bayanin mumine na farko a dunkule aka zo aka yi bayanin kafirai a dunkule aka zo aka ɗauki munafukai aka ta bayanin su ba ba haka bane yalla billah dan ka san tsiyar su ka sai da zaka zauna da su duk aka gama a cikin bakare yan uwa saboda haka malam yace a cikin ta akwai wani zamul ma'ash da tsarin rayuwa a cikin ta kwanan nan muka karanta tsari daban-daban na bashi yadda za a yi bashi a zauna lafiya a rubutu ba rikici duk ba tsari bane na zamul ma'ash sannan wani zatil ma'ad da kuma matsera ta makoma gobe kiyama in kai aiki da bakara da abin da ke cikinta to matserar za ce kyau gobe kiyama za ce kyau wala tastadiu hal batala haka nabi ya ce ai a sahara wanda ya rike bakara yana karanta ta yana fahimta ta yana aiki da ita to ba da 'yan sihiri suka iya da shi eh dai a ta kallon kallo dai ɗan sihiri ba da iya da kai gama kwallon-kwallonsa da tsiyatakunsa haka annabi ya ce ita bakara duk wanda ya rike ta to duk wani ɗan sihiri bai isa ba haka annabi ya faɗi ashe kun ga kenan sai mu rike bakara gidanka kayya sami karancin karanta bakara ko kai ko 'ya'yanka ko matanka maza ko mata a samu ana ta karanta bakara sai ka ga dan ya bar wurin amma a sami ƙurincinta a gida ba a karanta ta to dan zai zo ya sansani da shi da yan barandansa na cikin aljanu amma da na mutanen ya ka ji fitina in tsakanin matan ka ne 'ya'yanka kai da su duk rikici kullum ba zaman lafiya to shedan ya zo ya zauna dole yan barandansa su kuma su ta aiki a kanka da mutane da aljanu ka kasa samun kwanci hankali saboda haka yan uwa na jin an nuna man lokaci wannan sura ita ce ƙarshenta ta bakara muka kawo a fatan abin da muka karanto tun daga farkonta zuwa nan Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya ba mu ikon ɗabbaka shi a rayuwar mu iya iya Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah kuma ya sa abin da muke karanta yana mizanin mu Allah ka hada mu da alkhairin da ke cikin surar ya ba mu ladan abin da muka yi a insha Allah nan za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe sai mu dora kan suratu Ali Imran bi iznillah ta'ala Thank you. السلام عليكم ورحمة السلام تفضل شباب wannan mai tambaya yake cewa Allah ya garabce shi da doguwar jiya yana kwanci a gidansa ba shi da suna ta da yana da ina da alaka da karatun ko alhamdulillah salam ala rasulillah cewa Allah baya kallafa mu mutum abin da ba zai iya ba rashin lafiya na Allah ne ya tsora maka aikin da kake ba da gangan ka zauna gida ba baka zuwa Allah ya sani in gwamnati kake ma ita ma ta sani in kamfani ne ya sani saboda haka a daidai wannan lokaci dole a yi maka afuwa idan mara lafiya za a yi mai afuwa na abuwa na ibada da yawa to dan me kai ba za a yi maka ba azumin nan yanzu mara lafiya aka ce ya sha ya warke rama ko in ba zai iya ba shi kenan an yafe mashi Kuma haka bane ko kai ma da baka da lafiya Allah ya sani baka da lafiya ta gaske ce ba ta karya ba baka da wani laifi sai ta addu'a Allah ya baka lafiya ya baka lafiya kuma gurbin aikin ka in za a sami matsala ta rashin yanka za a sami tasgaran aikin to wanda kake ma aikin sai su sa wani dan aiki ya ci gaba ba za a tsaya ba a rika tamfarin din bukatu masu bukata saboda kai baka zuwa sai a sa wani a replacing din shi ci gaba da aiki

kana alwala an ga annabi ya ɗibo da kamface ɗaya sa a bakinsa kuma ya shaka yadda kamface ɗaya ya kuskura bakinsa ya zuba wannan kuma da ya shakan ya fyace shi haka shi ma kunne da kai an ga ya yi shafa kai wannan ruwa da ya shafi kai shi ya shafi sa duk abu guda ne da kunne da kai duk abu guda ne saboda haka mu a mazhaban malikiya mun karanta cewa tasdidil ma ko aka sake jaddada ruwa wajen sake shafar kunne istihadi ne duk suka yi kuma Allah ya ba su ladan istihadin su idan hadisi ya inganta shikenan za su al hadisi fa huwa mazhabi dan haka suka ce a imman nan idan hadisi ya inganta ita ce masabata to hadisi ya inganta annabi yi abu a ibada to shikenan ba wata magana kaso so ka ɗebo za ka iya da kamface ka kusa bakinka ka shaka in ba za ka iya ba ka shaka ka kuskura daban ka kuma ɗebo ka shaka daban an fahimta amma kunne da kai abu guda ne shi ne cikakken abin da fi inganta na ruwaya ba a cewa sai ka sake taɓo ruwa sannan ka sake samun kunne domin da kai da kunne abu guda ne an gane da kyau wallahu alam ka zai ka karanta littafai da aka rubuta a kan siffar alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam musamman ruwayar usman an usman affan na'am wani wanda ke cewa dangane da bayani da kungiya cewa idan mutum ya aiki mai san aikin lada ba ne ba ya aikata aikin ana zama shi da hmm. yake cewa mara akwai cin karo da maganar mai ahalari cewa za a yi da rahu an yi fara tsira ta yi adam kuma ba wallahi a babu cin karo da juna yanzu sallah ce za ka kai za ka je ka yi ta baka san yadda za ka yi ta ba azumi da za ka yi mai hukunce hukuncensa za ka je ka yi baka sani da yake ba shi mai adadi yake nufi shi ko mai waccan tambaya abin da yake nufi wani aiki ne da a iya samun lada shi a fahimta shi ba lallai a samu lada ba kawai kila sai daga baya ka ɗauka cewa yanzu azumin nan ne ka kawo ka ga mutum ya rugo da gudu yana son ruwa ka ɗauki ruwa ka bashi amma ne ka kamar ba wani abu ne da za a sami lada ni abin da na fahimci tambaya mai tambaya kinan jiya sai ka ba shi kai baka san da lada sai yanzu da kake ta jin wa'azi ire-iren waɗannan ayyuka ana samun lada a kansu ashe kai tuni kana ta yin kayan kamar ka ce za a baka lada ba magana kirkirar wani abu a cikin addini ka yi shi da sunan za a baka lada bayan abin ba addini ba ne an fahimta da kyau ba wannan muke nufi ba mai halatta ka aikata wani aiki a cikin addini ba sai ka san hukuncin wannan aikin ibada duka da Allah ya ce a yi to bai halatta ka yi ta sai ka sanya Allah ya ce a yi ta shi ake nufi kun gane abinda mai adadi ke nufi kenan sannan maganar kuma ka kirkiri wani abu ma da sunan ibada ba ibada bace shi ma hadisin sa daban shi ma ba za a karba maka ba dole su in asalin ibada dama da ita kuma annabi ya koyar kuma ka yi da masu in yi amma wannan ne abin da mafi tambayar shi kenan abubuwa ne mutum yake yin su shi bai san aikin lada ba ne. sai yanzu wa'azi ya zo mai ya ji cewa a shi wannan abin ma ana ba mutum lada maka ce za a ba shi lada sai da inda wata fahimtar ai makaranta ce ko da wani zai kara bayani wallahi alam ni abin da na fahimta ce na ana da yake cewa a shari'a da mutum zai aure wasu matakai da ya kamata ya bi wana ai ce mai zaman kanta ko za ka aure wacce hanya ya kamata ka bi shi ne ka zaɓi mata ta gari kuma annabi ya faɗe ta za ku yi aure kuna auren mata don kyansu ko ko su wane ne ko kuma dukiyarsu amma na umarce ku na mabuciya addini shikenan ka je ka nemi mabuciya addini shikenan kuma ka bincike me asalinta da waye duka ka bincika ɗabi'unta da tarbiyyarta abinda za ka kenan in za ka aure a dunkule amma kana neman ƙarin bayani ka tafi ka sami bayanai da lakcoci na malamai da suka yi akan wannan wallah ba Wannan yake cewa wannan da tare da wakwatin sun ma'ami wannan shahadarsa da yi a ila wannan ya tafi ne ta gudun hira ko kwanan mace ne to wannan ai tarihi za ka koma wai ya tafi dai hijira ana hijira daga madina ta iraq wace irin magana ce wannan kamar tambayar taka kila dai wata magana yake sai hudu ko ya tafi can dan ya tafi can da sunan mayaudara sun yaudarai za su taimaka mashi zo su mara mashi baya yadda zai samu da yaƙi wanda suke ba su tare da shi kuma suka yaudare shi kuma suka kashe shi shi kenan amma ba tafiya idan hijira ba ya tafi kuma an ba shi shawarwari kai an fahimta to amma abinda Allah ya kaddara ka je ka saurari karatu da dr mansur ya dan uwa cikakken bayani da ya yi kaddara ta riga fata lakta ce da ya tattala kuma fasara ta da hausa yana nan sunan littafin kaddara ta riga fata za ka sami cikakken bayani na sunna ba wancan gurɓataccen bayanin ba na bid'a domin a tarihi ake sassarƙa abubuwa idan za a rushe addini da qur'ani ba zai tafi ba sunan manzo an tace ta to suka dawo kan tarihe tarihe suka yi ta girma ƙarerayensu su ba da abin da bai dace ba Allah ya sa mu dace wannan yake cewa ko adadi na sallar kasar wata kai ne ko kuma sati to wannan magana ce an sha tattauna ta ko mun ce magana ce da sabani na malamai da suka ce wanda ya tafiya da sunan zai dawo kullum ya dawo ya dawo zai ta kasar wanda ya isa inda ya isa da sunan ya isa wurin zai zauna shi kenan yana isa kasar shi ta kare a hanya zai amma ka isa da sunan ka dawo yau ka dawo gobe kullum haka kake ba na yi ranar tafiyar ba ka tafi lagos ko kaya ko sauransu yau za a baka ka taho yau ta wuce gobe a baka ji kullum ba sai ka wata ba ranar ya tafi tabuka da nufin kullum a dawo ya yi wajen wata kusan wata can yana kasar da wannan malamin sai kafa hujja kinan ka tafi da nufin ka dawo yau ko gobe kullum a haka kake suke ta kasar ka wasu malaman ne suka haddade mu abin da wasu kwana wasu hudu bisa fahimtar su amma an ka dawo babin dalilai ina dalilai suke babu istihadi ne suke Allah ba su lada amma zahiri annabi ya tawo aikin haji daga madina zuwa makka hajjin sa kwana har ya koma kasar yake tayi kwanakin da a kwanakin hajji saboda azu ne a koma shi a lokacin ya yi hijira ba mazaunin makka ba an fahimta da kyau an tafi yakin tabuka shi aka fi daɗewa har ya je dawo ba su haɗa ba su cika sallah ba zuwa haka kai ma kai tafiya da nufin yau na dawo gobe ba za na rawa sai ka ta ƙasar ka in kuma inda kake zaunan nan da masallaci kuna tare ana ta abin nan sai ka cika sallar ka kana da ruksa da ka kaga dama kai kasar ka ga dama ka bi kai sallar da kai ciki wallahi Sallar Allah ne ke cewa dangane da ciniki na karkara ba da motar karama ko kuma ba ka san eh. ba ta shiga a'a ai suka ba ciniki ne ake ko ga mota ta dubu ɗari bakwai ko dan kuma taka an je masanan mota ba wai ni da kai za mu son zuciya ko kai za ka zo kaman karba karba da ni abokin ka ne ko dan uwanka kawai ka karkatawa abin nan a ba haka ake ba za a kakara ko ba kakara ba shi ke cewa to masana abin za a nemo ba ka ba ni wannan mota ta ku mata kuɗi sai mata kuɗi daidai kuɗinta na yanzu kimar da darajar ta da zagani ba ta wuce dubu ɗari bakwai ba kai kuma taka da zaka ban su ma su duba su ga wannan iya kima ta miliyan ɗaya shikenan su sun gama aikin su in suna bukatar na wani abu na lada ku ba su na aiki su kai muku su suka sani layin su ne ku ba ku san mota ba an baka kai inji ba ka san mai inji ba kila bin filin abin ne kawai kyalkyalin banzar ce to sun gama aikinsu su sai a sallame su to ku da za ku ciniki yanzu sai a dama magana ciniki yanzu kakara kaga tsakanina da kai nawa ne to waye ne mai san a yin ciki ni ne ko kai adin da za a kakara wani ne ke taso da abin ko gida ne za a kakara mota ce mai dole wani ne a cikin shi ke so wanda yake son nan shi ne yanzu mota ta ni miliyan ɗaya inda ita kake so ka hau ta baka sha'awa to yanzu ta ka ɗari bakwai ko ka je ka sayar ka cika 700 ka kama dai ni ba zan karɓi taka ba ko kuma a kai takan teman ni za ne in gyara kila a zato na zan karɓi 300 in je in gyara 200 in ci ribar ɗaya in ta lallaɓa ko ba shi bane to dai da kuka shirya shikenan ta yi kakara yanzu dai an san kima kowace ko kuma ka ce ni ban yadda ba da wancan abin da aka yi yanzu sai dai a zo mota ta miliyan ɗaya kasa miliyan ɗari da miliyan ɗaya da dubu ɗari in ce maka ni ban ma da da kakara ba kawai ka biya ni ka ɗauka shi kinan ka rike shi ne ko kuma duk inda kakara take ai sai an sami yadda ko a ta yi man ni za ni in gyara ne in sake sa ta kasuwa mata venti zan karbe ta ɗari bakwai maka cikon nawa ɗari uku da kilan na karɓar na zo na sanya ɗari ɗaya Allah ya ce makan ko sai kai ta kasuwa san sai miliyan ɗaya da ɗari biyu kaga ya ciri wannan kenan to kasuwa ce ta halatta kakara amma a tabbatar an kai abin ga masana sun mai kuɗi ko kuma ku zo ku kulla cinikin ku kan yarjejeniya da kuka yi ba riba a ciki ko kaɗan wallah ma wani yake cewa ta zane da girki da mata ta yi hmm. shi malam wajibi ne a kan da mutum ko ko al'ada ta ko kyautata har shi ma sha bayani ko har ka zo munasaba na wannan har mun bayani girki na ya mace ke ma mijinta wannan yana da asali da tushe ko Fatima tu Zahara ta ne Ma'alim na Bitalib aiki ranan ina jin mun karanta kila bai zo karatun ba ko matar wace ce Asma bintuwa asma binta abubakar mata gawa zubairu bin awwam tace ni nake ɗebo ma dokin shi ciyawa daga gona ni nake dandatsa ba shi ni nake zuwa ɗin wani ruwan sha tafiyar da ta kusa kilomita biyu sanda na aure shi bai da fili bai da gona bai da kasan daga baya shi ya sami kuɗi ba ya kai aka har har da shi ya sami ganimomi da yawa a masar ne a ina ya yi kuɗi lokacin da su sada aka raba gadin shi ma dudan kuɗi ne to ta ce sanda ta aure bai da komai kuma ta yi masa wannan hidima don a nuna mana mace ashe ta yi mamiji hidima ke kuma har na gaya mana ke mata me riba ki in ba za ki mamiji ki hidima wa za ki ma wa za ki ma shi nan kawai ki zauna ki wanke jiki ki zauna jikin naki ba zai samu matsala ba ba motsa jikin ba kai kawo tsakanin kicin da wanke tola da tsakar gida da kaza da kaza kawai kina nan zaune to ba muna jin tsoron kake sami larura nan gaba kuma likita ya ce rika motsa jiki ki rika kaza ki rika kaza ko ba daidai bane yan uwa masu magana cewa namiji bai da haƙƙin mata ta masa aiki sai dai nemo mai aiki ita kaza kaza wannan ba daidai bane ba su da hujja kuma suna da ita su kawo babi ne na ilimi ni dai abin na karanta kenan dalilan nan guda biyu na ji sun ishe idan yar manzo har na gaya muku an je yaki an dawo an samo ganima na bayi ta zo gida ta sallama ta shigo annabi ya ganta ta zo ba su haɗu ba ta koma tana jin kunya ya tambaya me kawo ta daga bashi ya kai mata ziyara da mata zahara ya sallama ya shiga suka bashi wurin zama ya ce to na ganki me ya kawo ki kaza kaza ta ce na ga an samu bayi ne saboda yawan aiki da nake ko za a sa mana ɗaya ta taimaka mana da aiki kwa ne bai ba ta cewa ba na gaya maku da ke da mijinki wasu kalmomi da suka fi bawa da kuke nema alheri ba in za ku kwanta bacci ku ce subhanallah subhanallah subhanallah sau 33 ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 34 nawa kenan yi to yace to ba na gaya muku wannan yafi abin da za a baku shi min da ya gaya masa annabi bai tashi ya ba ba ta bawa ba dan ya rage mata aiki na jan ruwa da waye da sauransu ashe ka ga da babu abin ne sai ce ce shi ce ita ce tafi kowa cikin duniyar nan amma an yi haka dan a sunnan ta mana matar ka wayo ce maka aiki ba ni ina ma mamaki kwaransu ma hmm? za a nemo yan aiki kenan ko wani kuku za a nemo shi zai ke aiki akwai mai wahala wanda a sayi mataimaka su rika taimaka mata amma aiki abinda mai girma buhari ke cewa matar shi aikin ta gyara mai ne Allah ba ma haka ya faɗi shi dan boko ne ba ma karatun addini ba kuma an ce matar shi ba tsari ne ta zo a bata ofis ba a gwamnati a bata waye abinan din mata a lika baje ana kashe kuɗi ta aikin banza aikin ta gyara masa gadansa da kicin da waye da dafa masa abinci kuma cin da ya faɗi magana nan mu haya ba mu gama su sun shiru makaryata da suke ta ziga ta fara hauka ita ma mata tashi tana nema ta zubar da mutuncin ta zubar da nashi bata ta suna zugo ta a bata ofis a hake da ofis nan a ta kwasa kuɗin gwamnati ana ba ana ka da su in ka tashi neman kwangila ka je ka sami shiga sai ka zagaya ta bayan wa matar buhari ya san wannan matsala sai a je a yi ɓanna da sunan matashi shi to daga da aka yi da shi yi ya yi bulokin a wannan hanya amma har yau makiya ba su gane ba har wasu mutanen mu duk ba su gane wannan masifar ba a zubota aka tafi da ita waccan ƙasa aka je aka dinga yawo da ita da wani gyale da wani hoto a wasu ana ta yaɗa da a ci mutuncinsa a ci mutuncinsa ita ba ta gane ba makiya addinin musulunci kenan ma za su fasa bayan uwa sai dai mu ci addu'a illa tana daga gare mu ya kamata zuciyarka ka wanke ta ka tsaya ka fahimci addini yadda yake ka fahimci musulunci hakikanin musulunci ka fahimci sunna hakikanin sunna komai sai ya rika zo maka za sauki amma ka kulla kanka ka kulla zuciyarka kai baka so ka ji gaskiya zuciyarka kawai ita ce Allah ka ita take gaya maka yi kaza bari kaza wannan kuskure ne Allah ya tura maka gaskiya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kandinta nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ya ba mu ikon guje mata wannan karatu da muke Allah ka san raunin mu Allah ka tallafa mana ba mu iya ba Allah kai za ka mu iya Allah ka taimaka mana ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wani ilimi kai ne mai ilimi Allah ka ba mu ilimi Allah ka ba mu basira da fahimta Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ka san bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana su na shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi gaban kasan mu Allah ka ba shi lafiya marasa lafiya mu duka Allah ka ba su lafiya matasan mu Allah ka shirya mana da su ka ba su abin yi wannan kasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya ka yassara ababen yi a kasar ka yassara abin da za a yi a kasar ka ba mu shugabanni masu tausayi masu imani nuna masu gaskiya gaskiya ce ka ba su ikon binta nuna masu karya karya ce ka ba su ikon guje mata Allah ubangiji ka taimaki masu taimaka ma wannan karatu da wannan tafiya ta sunna a dai inda suke a duniya dukiyarsu da iliminsu da fahimtar su da basirarsu Allah ka haska ka sunnar manzo sallallahu a zukatan matasan da matanmu da 'ya'yanmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين